jakadan kasan amurka wanda yake kafa a kasar jamhuriyar kamaru emmanuel steven rosa ya kai wa kakakin gwamnatin kasar ta jamhuriyar kamaru isa cirin mabakari ta'aziyya a ofishinsa da ke fadan kasar yawunde domin mutuwan mutane 32 da 'yan mata guda hudu 'yan kunan bakin wake suka halaka su a garin bodo da ke jihar arewa mai nisa da ma jajantawa iyalan waɗanda suka jikkata su guda 86 wanda a yanzu haka suke yake kwance a asibitin garin marwa jakadan amurkan ya ce Ina mika ta'aziyyata ga ɗaukacin al'umman ƙasar jamhuriyar Kamaru kuma ba za mu gajiya ba wajen taimakawa ƙasar musamman ma kan yakan 'yan tsageren Boko Haram. Jakada Rosa ya ci gaba da cewa muna da yarjejeniya tsakanin mu da ministan labarai na ƙasar ta jamhuriyar Kamaru domin ba su labarai na sirri ya ce yanzu haka za mu ƙara kaimi da ma canja sabon salo domin taimaka wa dakarun ƙasar ta jamhuriyar kamaru da sababbin dabarun yaƙi da ma ba su labarai masu inganci domin gamawa da 'yan ta'adda boko haram kuma ya ce yana fata nan ba da jimawa ba za a ci illar 'yan ta'addan a faɗin ƙasar jamhuriyar kamaru baki ɗaya shi ma gwamnan jihar arewa mai nisa mijin yawa bakari ya ziyarci babban asibitin garin marwa domin gane wa idanuwansa irin barnan da maharan boko haram suka yi wa al'umman garin bodo gwamnan ya ce 包括。 Shugaban ƙasar jamhuriyar Kamaru Mustabiya cikin sakonsa da ya aiko na ta'aziyya yana yi wa iyalan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya ta'aziyar rashin da suka yi kuma yana ba su haƙuri sannan waɗanda suka jikkata yana yi musu addu'a da fata mai duka ya ba su sauƙi gwamnan ya ci gaba da cewa 'yan ƙunan bakin wake guda hudu ne suka aikata wannan aika-aika sannan yana ci gaba da jan hankalin al'umma jihar arewa mai nisa da su sanya idanu sosai wajen mu'amalar da suke yi da jama'a babban likitan asibitin garin marwan ya ce suna karban waɗanda suka jikkata ne amma waɗansu fa rai kwakwai ne mutu kwakwai wannan hari da yi a 'yan watannin nan shine harin da ya fi muni a yayin da dakarun ƙasar ta jamhuriyar kamaru suke yarin cewa suna cin illan 'yan ta'addan boko haram muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru